ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون sannan idan ya amsa muku kiranku ya kawar muku da abin da yake tare da ku na cuta sai a samu wasu ɓangare daga cikin ku suna yin tarayya da ubangijinsu cikin bauta suna bauta ma wani tare da shi wannan wani irin rashin mutunci ne